Yau shida ga watan Fabrairu aka sallace zagayowar ranar ƙasa da ƙasa na murkushe ta biyo na ƙasar da halittar mata a cewar mata wata mamba ta kwamitin ƙasar Nijar akan miyagun ta biyo na gargajiya da ake a Nijar an samu raguwarsu muna ɗauke da bayani. A cikin shirin kuma muna ɗauke da sakamakon babban taron shugabannin kasashen g Sahel da ya gudana jiya a Burkina Faso inda shugaban ƙasar Nijar ya mayawa Rock Mark Kabore shugaban ƙasar Burkina ragamar jagorancin g Sahel. a babin rahoton musamman za mu ɗuma bisa ga shigowar ɗaruruwan 'yan najeriya a arewacin ƙasar da suka gujewa mazamninsu dangance da rashin kwanciyar hankali inda suka nemi mafuka a bangi cikin gundumar madawa yankin tawa. da masu sauraro barkamu da warhaka suna na gunguma man yanzu kuma sai ku bi ku sha labarun dalla-dalla. Tabi'ar na kasar da halittar ya mata ya sassauta a ƙasar Nijar daga kaso biyar bisa ɗari yau min zaman matan da ake wa aikin yana kaso biyu bisa ɗari a cewar Madam Dullahi Maimuna mamba ta ONG Koni Prap. mai kokowa ga murkushe miyagun tabi'o'i da ke kawo cikas ga uwa da ɗa. A yau da sahe yato Abdurrahman albarkacin zagayowar ranar ƙasa da ƙasa shida ga kowane watan Febiyari ta yi mata tambaya ga abin da take faɗa. Hawa Usman ɗauke da fassara. Muna son mu zo ƙarshen wannan mummunar akidar da ke kawo cikas ga lahiyar ɗiya mata nan da shekara ta talatin An samu ragowarta daga kishi biyar ta dawo kishi biyu cikin ɗari. A cikin jihar Talabere wajejen Makalondi da Torodi cikin kabilar Hulani da Gurmawa nan ne ake yin wannan kaciyar ta mata. A yanzu dai muna ci gaba da wayar da kan al'umma. Muna yin bincike da tarurruka na bayar da horo kan yadda ake girka ƙungiya da kuma tafiyar da ayyukanta. Saboda mun tattaro mata masu yin wannan kaciyar kaciyar ta mata mun ba su horo da bashin 'yan kudaden wanda za su ba su damar su rinka yin sana'o'i wanda za su sa su daina wannan sana'ar ta kaciyar ɗiya mata. Halin rayuwar Biladama ya tabarbace a cikin wato kwamin ɗin karkarar Inates yankin Tilaberi inda a cewar wato magajin garin, mataimakin nasa almumin wato almumin da suka gushe wato na da matsalar rishin ruwan sha ga dai abinda a Ag Alhamdu ya bayyana ma Tanan Fudai Ahmed Mutari Muhammadu Fasara Muji. Jama'a suna cikin matukar wahala gaskiya suna buƙatar taimako. Ba wai taimako na abinci ba, illa matsalar ruwan sha. Duka mutanen da suka ƙaura wajen da suka baro suna da rijiyoyin murtsatse da kuma fadamu. Sai gashi suna fuskantar matsalar ruwan sha a nan. Akwai rijiyoyin murtsatse, amma sai dai ba ta wadatar dukkan jama'a. Abin da yake ingiza jama'a zuwa isa neman ruwa. Mafi yawan jama'a da suka ƙaura suna cikin gundumar Desa ne, ba makarantun boko. A shekarar bara akwai makarantu 38, amma a wannan shekara 22 ne kaɗai suka rage. Abin da ke nuna cewa makarantu goma ne aka rufe. 22 ma ba sa aiki yadda ya kamata. Iyayen ɗalibai da ɗalibai har ma malamai duka suna tsoron yankin. Gurmazau da al'amarin ta'addanci da yawaitar gingumu tsakanin al'ummomi gumbatar tahiyar ayyukan bayar da ilimi da kuma rufewar makarantu a cikin wasu kasashen jason sahel batutuwan da suka fuskanci yin shawari na shugabannin kasashe biyar kenan a babban taron wagadugu ranar talata miki ruwamba ɗan jarida a rediyon waga fm da ke cikin babban birnin burkina faso ta wayar talfo ya yi wa adama dawaki ƙarin bayani asumani shina dauke da fasara Euh, an yi musanyar ragamar jagoranci tsakanin shugaba Isuf Muhammadu na Nijar da Markarot Christian Kabore na Burkina, amma abu mafi muhimmanci shine yaƙi da ta'addanci. Cikin ƙasashe biyar mambobin ƙungiyar Jason Sahel akwai inda ake kan hare-hare kullum kamar Burkina Faso da Mali. Shugaban ƙasar Burkina Faso ya ɗauki alkawali tare da takwarorinsa na sauran ƙasashe na ganin an samu nasara a yaƙi da ta'addanci. A game da batun harkar ilimi baki ɗaya, shugabannin ƙasashe sun ɗauki matakin ƙarfafa yaƙi da ta'addanci domin ganin al'amuran karatu karatu sun sake gudana a makarantun da ke rufe wani batu mai mahimmanci kuma shine shugabannin kasashen sun amince su yi aiki tare da al'ummomi farar hula kamar yadda sakamakon ayyukan kwararru ya ba da shawara domin 'yan ta'adda na samun nasarar shawo kan marasa aikin yi su shiga cikin wannan al'amari Duk dai a ƙasar ta Burkina Faso, zandarma biyar aka kashe wasu uku suka raunata sakamakon harin 'yan ta'adda kenan ajiya. zuwa ga wani reshen harabar rukunin askarawan tsaro na arewacin Burkina Faso a cikin garin Ursi ɗan gari iyaka da ƙasar Mali a cewar Miki Raumba ɗan jarida a rediyon Waga FM da Adama Dawaki ta tuntuɓa da tawayar tarfo yau da sahe. Jandarmun sun faɗa ne bisa wani kwantan bauna a yayin da suka maida wani murtanin hari kan 'yan jihadin ga bayanin nasa. Duk wani ɗan lokaci Burkina Faso ta kasance maharar ta'addanci musamman a yankin arewacin Burkina da kuma ɓangaren gabashin ƙasar. Amma abin rikewa a baya-bayan nan takarun tsaro na Burkina suna mai da martani na azo a gani. A wata sanarwa da hukumar Burkina Faso suka fitar 'yan ta'adda 146 ne aka kashe ranar Litinin. Shi kuma harin shiya wani rundunar sojoji na musamman da ke yaƙi yaƙi da ta'addanci ne a arewacin burkina faso iyaka da mali suka yi ɗauki ba daɗi da 'yan ta'adda har jandamomi biyar suka mutu uku suka jikata ɗayan ya samu mummunan rauni a cewar sanarwar hukumomi 'yan ta'adda 21 aka kashe Daga Burkina bari mu leka ƙasa makwabciyar Najeriya, akalla mutum shida aka kashe a kan harare da dama da 'yan Boko Haram suka yi a arewa maso gabas cikin ƙasar Najeriya inda suka kwashe dukiyoyin 'yan kasuwa suka kuma kacancana garuruwa haka wasu majoyin garin suka fada a ranar talata 'yan ta'addan rukunin abubakar shekau ne suka mamaye garuruwan na shuwa da kuma kirshina a cikin yankin shiyar madagali jihar adamawa da ke arewa maso gabas a ranar litinin sun kashe mutum guda a garin shirwa wasu biyu kuma a kirshina haka dai kamfanin dillancin labaru na faransa afp ya zayyana a cewar kuma ta afp din wani sarki ne mai sunan maina ularamu aka kashe. 'yan matan nan bakwai na da aka yi awon gaba da su ranar lahadi a garin maniram cikin wato kwamin ɗin karkarar tumur a cikin yankin difa a ranar litinin dukansu an sake su haka dai wakilinmu na yankin ya shaida mana wato kubutar da ta samu ne bayan an aiwata wani aran gama tsakanin wato bangare biyu na 'yan boko haram a wani wuri tsakanin kwamin ɗin tumur da kwamin ɗin boso a faɗar wata majiyar garin. baiwa madigan da za su bayyana a gaba samun damar shiryar da haɗuwar tattaunawar koli mai alaƙa da ayyukansu da kuma hangen nasu bisa wannan wato zaɓin ne ɗan fafutuka na ƙasar Nijar kaka tuda a satin nan yake halartar haɗuwar da aka ma laƙanin gayyatar manyan mutanen makomar gobe FIFA, fusa'a ce da harabar ministan yankin turai da ta ministan harakokin waje na kasar faransa suka girka kaka duka ya kara mana haske a kai mutari muhammadu miye ce Uh, da farko dai ya shafi batun tsaro ne da hulɗa na aikin Jason Sahel. Abu na biyu shine batun 'yancin ɗan Adam, na uku shine batun 'yancin 'yan jarida. Na fara tattaunawa tun ranar Litinin inda na gana da ambasada da ke kula da kare haƙƙin ɗan Adam na ƙasa da ƙasa da yake kira FIFA. Na samu ganawa da manzo na musamman zuwa ga ƙasashen Afirka. Zan gana da waɗansu manya-manyan jami'ai. Gaskiya satin ya kasance mai armashi. Ba a shakka zan yi bayani aikin da kungiyoyin fararen hula suke yi a Nijar dangance da kare haƙƙin ɗan adam da kuma kare haƙƙin zamantakewa da al'adu da makamantansu. Tawagar sa ido ga zaɓe na tsawon lokaci ta ƙungiyar CDAO ECOWAS wadda aka kai don sa ido ga zaɓen shugaban ƙasar Senegal da zai gudana ranar 24 ga watan Fabrairu 2019 a ranar Litinin 4 ga wata ta samu saduwa da shugaban ƙungiyar kula da zaɓuɓɓuka ta ƙasar Senegal Dudu Indir a birnin Dakar. Tawagar ta isar da wasiƙar goyon baya da ban hamzari na ƙungiyar CDAO ECOWAS don ganin an gudanar da zaɓe zaɓe na gari a cikin wannan ƙasar ta kuma bayyana cewar tsohon shugaban ƙasar benin dr boni yayi ne zai jagorantar tawagar ta sa ido ta sidiyawo ecowas kamar yadda sanarwar harabar yankin sidiyawo ecowas ta bayyana ba wanda ya sama wani raga makin da aka samu kenan a fafutukar da ta gudana tsakanin najeriya da afirka ta kudu jiya a nan yame zagayen rana ta biyu na gasar kofin kasashen afirka na ƙwallon ƙafa 'yan ƙasa ga shekaru 20 karo na biyu tsakanin mena niger da irondal na burundi an kammala shi ne da sanya raga uku a kowane bangare. maman bashir mashawarci a fannin ƙwallon ƙafa ya yi nazarin gudanar karawar biyu mu saurari fasarar ta bakin usmana shina Karawa tsakanin nigeria da Afirka ta kudu karawa ce ta tsoro ga Afirka ta kudu. Sun zaɓi su riƙe yanayin da suka kara da Nijar wato layi biyu na masu karewa. A dalilin ƙwarin masu karewa 'yan Nijar ba su sami damar suka kwallo a raga ba saboda haka ne aka tashi baci a kowane bangare. Karawar Nijar da Burundi a rabin lokaci na biyu ana cin 'yan Burundi uku da ɗaya amma cikin minti goma sha biyar kafin ƙarshen lokaci sun samu sun rama wannan kuwa saboda mai koyar da 'yan wasan ya kawo sauyi mai inganci yan wasan nijar ba su yi sa'ar ci gaba da samun nasara ba domin masu kaiwar hari ba su dage cikin hanzari ba idan kana ci uku da ɗaya kuma aka ci maka har karawar ta ida uku da uku mai koyar da yan wasan ne ya kasa ba a iya ganewa cikin minti goma sha biyar ka fidda wani mai kaiwar hari ka sa wani wani mai kaiwar harin ya ji rauni kuma ka sauya shi kamata yi a sa mai karewa domin karfafa wasan muna sa ran za mu samu damar zuwa aji na gaba a karawa ta uku idan ba haka ba harkokin suna ta ƙwarewa. rike da cewar zagayen rana ta uku kuma ta ƙarshe na rukunin A ranar Juma'a zai gudana dukkan tawagogin hudu dai na da sararin kaiwa karo na kusa ga ƙarshe. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Tilibiri tare da Radio Tebonse. A kan lamba 97.5 gajeren zango. Studio Kalangu. Labarin da rahotanni na zo muku ne daga nan studio kalangu anguwar kwar Kano babban birnin kasar Nijar. Yanzu kuma ga rahoton na musamman. Rishin kwanciyar hankali bangaren arewacin Najeriya kamar jihar Jamfara ya sanya ɗaruruwan magidanta neman mafuka a ƙasar Nijar. Kimanin fiye da mutum dubu biyu suka shigo birnin Bangi cikin gundumar Madawa yankin Tawa inda mahukuntan karkarar suka taimaka musu tare da tallafin gwamnati da na HCR. Bari mu saurari Madam Usaini Kamara Maryama Adamu, shugabar gundumar Madawa a firarta da Hamza Nomau. da mun ka diba mun ka gani mun ka ce a yi ristanan mutanen na an ka samu magidaci 205 namiji 75 amma mace 189 cikin su akwai mace 17 masu cikuna yara yan kanana da sun kahi yawa saboda sun ba mu amsa cewa abinda akwai da an kai raskuna su yaro 330 ba biyu wa'inda duka yan tsawon shekara zuwa shekara biyar na. Wani matakai kuka doka domin ɗaukar ɗawainiyar waɗannan baki da suka zo? Mun yi takardu mun ba su ga gwamnati mun ba da ga masu hannu da shuni akwai su meri mun sha hankalin sauran nan sun kai musu ton kin dawa kuma da rabin ton na shankawa muna nan ga yanzu kabinan prime minister an kawo musu ton goma na shankawa an kawo musu tabarma ɗari uku an kawo musu zannuwa na ruwa ɗari uku an kawo musu sange ɗari uku da wannan bash maiya maiya masu ɗauka fiye da mutum ɗari an kawo musu ɗa goma kenan wa'anga abubuwan da mun samu na yanzu ga masu tallafawa amma akwai yi kungiya babba ta HCR ta tawa ita ma mun rubuta mata takarda mun yi rahoto gaba ɗai mun aika da hotuna da komi da komi mun aika musu wannan kungiya ta HCR ita da kungiyar PAM. Ko akwai wasu matsaloli da zowar waɗannan mutane ta haddasa a zaman yau da kullum a garuruwa na yankin naku? Yau akwai matsalar rashin isasshen ruwa cikin garin Ahmed. Akwai matsalar isasshen abinci kenan kiran da agare mu yau ga gwamnati ga abokan hulɗa da masu hannu da shuni a taimaka ma garin ahmed a taimaka ma sabin zawa kuma a taimaka ma ruwan da ake wayan garin Ahmed saboda mun gani irin fafutukar da mutanen garin nan suka yi kuma har yau abun bai kare mana ba dan ba mu kare rubutu ba saboda bayan 25 eh, ga watan Januwari zuwa 32 ba biyu ga watan Januwari mun samu rahoton cewa waɗannan mutane akwai wanda sun ka zaka dogon marke akwai wanda sun ka zaka shataka akwai wanda sun ka zaka tsaratawa kuma akwai wanda a bangi mun ba bangi da komisarkin bangi da mutanen bangi a samu a zagaya da yan komin a dibo kuma waɗannan mutane da wannan garuruwa kuma a rubuto mana su mu san su ma yanayin mutum nawa na saboda mun tabbatar da komin kin bangi yau komin ta wadda tana cike da hadarin shigo wa'annan mutane dangance da irin matsalolin da suka fuskanta cikin iyaka wannan ta zanwara. Ƙarshen labarun kenan sai a ci gaba da sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu mu futa lafiya.